Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali yana nazarin ci gaban da ake samu a kasashen duniya dangane da samun mata a manyan madafun shugabanci da ya haɗa da zaben mace a mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka da kuma zaben 'yan Najeriya Ngozi Okonje Iweala macen farko kuma bukar fata ta farko a matsayin shugabar ƙungiyar cinikayya ta duniya. Domin nazarin yadda mata a kasashen nahiyar Afirka za su ɗora a wannan ci gaban da ake samu. Yau ma muna tare da shugabar gamayyar ƙungiyoyin mata a Najeriya Madam Gloria Laraba Shuda da Hajiya Balaraba Muhammad shugabar ƙungiyar mata Fulani ta babban birnin tarayya Abuja da kuma Hajiya Sa'adatu Ahmed mai zaune a birnin tarayya Abuja. A yau bakin sun mai da hankali ne kan yadda mata za su iya magance kalubale da ke zama kadangaren bakin tulu a yunkurin cimma wannan guri. Ga jagora tattaunawar Madina Dauda. Ta yaya kike ganin za mu iya shawo kan wannan kalubale da Madam Gloria Laraba Shoda ta bayyana yanzu? Kin ga da farko ta faɗi batun kuɗi, ta faɗi batun mata su so juna, su haɗa hannu, su haɗa kai domin su samu abin da su jajirce su samu abin da suke so. Ta wani hanya mata za su shawo kan wannan? A hanya biyu ne ko uku nake gani na farko shine kowace mace 'yan Najeriya an santa da anko. ankon nan dubu goma dubu sha biyar zaki to kenan idan har za mu samu jajirtacciya wacce ba za ta ji tsoro ba ta fito ta tsaya ta ce tana so ta tsaya takarar shugaban kasa to ai adashi za mu mun iya adashi naira goma goma goma duk matar da take Najeriya a cire son zuciya a cire wani cewan a'a wannan kabila ce wancan bahaushiya ce wancan ina ne mutukan za ta fito ta zama one voice din nan mu mara mata baya kuma ita ta san cewa eh mu mata ne wallahi tallahi za ta ci sai dai in dakile mu za a yi naira goma goma kawai na ce kowace mace naira goma za ku fara tun yanzu kenan insha Allahu naira goma ta fito mu kuma za mu mara mata baya za mu bi ko ina da karkara da cikin birni naira goma kawai muka ce sai a buɗe account ai za su sha mamaki ai ba maganar tsoro a wannan magana da ake yi dukkan mu rai gare mu guda ɗaya kuma duk wanda ya san zai yi aiki inda har mace za ta zo ta yi aiki tsakaninta da Allah ta lura da abubuwan da mata suke so da 'ya'ya da matasa ai an gama hajiya madina shi yasa nace ko ke kika fito za mu yi adashin naira goma goma ban ce ishirin ba dan na tabbatar wata mai kishin ma sai ta bada dubu ɗari saboda tana jin haushin abin da ake ba yanda za a yi ka haifi ƴaƴaye a ce an barka da su makaranta sun yi babu aiki kuma su manyan da suke sama suna bayarwa sauran yan ƙananan su ne suke daƙilewa yanzu fajiya ta kai gargaran duk wani mutum da ya san ɗan Najeriya ne shi yanzu ko soja kike nema sai dai ma ɗanki to sai dai in kina da wani dangi soja kin ga bai yiwu ba bai yiwu ba daidai da jirgin nan na ƙasa kowa ya sani abin da aka ce na talaka ne naira ɗari ta shida shida ɗari tara yanzu ya koma hannun ministoci da sauran mutane shin mu talaka nan ba mutane ba ne mace ta fito in dai har america za ta iya wannan zuciya kuma ni ba ma babban farin cikin da na bayan ma mace ne kuma baƙaƙen fata irin mu to me yasa mu ɗin ba za mu yi koyi ba naira goma goma kawai kowace ta fito da shi mu haɗa a buɗe account kawai lokacin kamfen ya zo a buga posta ba shi ba ne sannan mu shiga karkara mata a karkara suna da kokari wata kuli-kuli za ta a ah, idan baki manta ba ni ko kuma in tunatar da ke ai tsohuwa ce ta hada kuɗi tana adashi ma Buhari ko kuma ta yi lokacin da aka ce kowa a bada gudunmuwa ai an yi mata ma sun bada nasu gudunmuwa saboda haka na mace ita ce za ta fito yanzu mun tabbatar da cewa tsakaninta da Allah za ta ai za mu yi kalubalen kenan na farko na biyu ba gudu ba ja da baya domin sai in dai ke yar siyasa ce da an ga cewa zaki kai gaci sai a fara lobbying ki ana bin ki gida eh, ranki daɗe hajiya dan Allah ki hakuri mana ai da dai kin dan janye in Allah ya yarda za a baki wani mukami ba mukami fito ki tsaya kamar soja kyam na uku shine duk abinda da mutum zai yi in dai na mulki ne to dama ki toshe kunnanki. ki sa kanki da ki wuri ɗaya ki tabbatar da cewa lalle kin fito ne domin zaki wa mutane aiki kenan, magana kenan kin yadda da bayanin balaraba sa'adatu domin ai in ba kana ƙaunan mutum ba yaushe zaka kona lokaci da kuɗinka da sauransu ka ce kana neman mara mishi baya mata suna da wannan kalubale na rashin ƙaunar juna me zaki ce a game da wannan maganan hajiya balaraba da maganar mutum duk yana kan hanya abin da nake so da zan ba da shawara shine a cire bakin ciki da hasada a cire bakin ciki da hasada in har Allah ya bamu wannan sa'a macen ta fito wai an zo an zauna tare ko su zago miki suna zama miki a ƙasa suna karki yadda kawai ki nuna kan cake na kowa ne banda bambancin addini banda bambancin wani abin da banda kuma kyaman mutane insha Allah rabbul alamin in Allah ya soya da za a cima buri ina fahari da sanata Aisha Al-Asad bata samu ba amma dai ya shiga da ya shiga tarihi to insha Allah rabbul alamin in dai muka haɗa kai yanda ta ce naira goma ko naira biyar biyar ne cikin ikon Allah insha Allah rabbil alamin za a samu nasara mu ci rabin ciki da hasada mu yadda kan cewa eh, za a yi da lamina an taba haifan yaro ya tashi ya tafiya da rarrafe yaro kan tashi mm. yawa Allah kuma ubangiji ya ba mu sa'a To, Madam Gloria Laraba Shoda, akwai batun sabon shugaban kasar Amurka, Joe Biden, ya naɗa wasu mukamai ya ba mata 'yan Najeriya mukamai manya-manya. a halin da ake ciki ya ba baƙaƙen fata mukamai da yawa a ƙasar amurka yaya kike kallon wannan mutum joe biden wani irin mutum ne a gare ki hmm. da na fara ji ya ba wani yaro ina ji bayarabe ne hmm. ya bashi finance something ya bashi na yi mamaki ashe da saura daga baya kuma ya ba wata yarinyar kogi hmm. at another appointment ga kuma sauran bakake ran nan ma wanda ta yi poem ran da aka zabe shi hmm. wanda ta karanta poem har waya ya kira ta ya kira ta a gidanta da iyayenta suka zo suna ta suna ta jin daɗi bakace ce ta zo ta ba da poem ya nuna shi yana son mutane shi bai da Eh, discrimination bai da discrimination bai da wariya bai da wariya kowa nashi ne mm. da baki da fari dama na eh, america na kowa ne akwai latino akwai english akwai mutane daban-daban a america akwai kuma bakake da kika sani mu daga nigeria ne daga ina ne a africa da aka kwasa aka kai america ba za a ce saboda su ba colon mutanen america bane a ce su ba americans bane su americans ne a nan nigeria muna da naga turawa biyu nigerians sun yi youth corps sun je youth court sun sa kayan youth court dai a nigerians kuma ba mu tsene su ba yawa saboda haka shi mutumin nan ya sha wahala fa ya sha wahala ya ciwo matan shi ta rasu ƴaƴan shi sun rasu ya koma kuma ya zauna gashi ya zama president kuma ya zama president da zuciya ɗaya kuma yana son kowa da kowa gashi nan ya cire mana ban already ya cire mana ban ya ce da muslims da christians da wane ne duka mu ɗaya ne allah ɗaya muka sani ba daban-daban ba ne dukkan mu eh, mm, mm, mm, allah ne halice mu ba wani wannan daban wannan daban ba saboda haka ina gani kamar america tana dawowa ta samu the past glory da take da shi da america ya zama na kowa kamar da america ya zama shugaban duniya kamar inda yake da kuma an fara kenan i'm sure many good things will come balaraba wani darasi kike ganin shugabanninmu za su koya daga wannan bayanai da madam gloria ta faɗi yanzu na shugaban ƙasar amurka joe biden eh darasi na farko shine duk abin da za ka yi ka tuna cewa fa ita mace ba a bar yarwa ba ce mace ita ce komai a rayuwa kuma in har ya kasance ba za a dinga mara marawa mace baya ba to kai kanka a cikin gidanka baka da salama kwata-kwata sannan kuma a ƙarin bayani shine ai shi wannan bawan Allah mutum ne wanda to in dai banda Nelson Mandela to ba mu taba jin jajirtaccen shugaban ƙasa irin wannan ba saboda shi zuciyarsa ɗaya ya fito gashi dattijo ne amma still kwakwalwansa yana aiki fiye da inda ba a taba tunani ba idan kin tuna wancan lokaci da wancan ya sauka ai kafin ya sauka magana ma ya ce bai san. musulmi wanda kuma bai yiwu ba ba yanda za a yi a ce kana shugaban kasa ka kalubalanci wani addini ka bar daya to da aka yi hakuri sai gashi yanzu shi da karan kansa ya gano cewa ai ba ashe ba shi kadai bane akwai waɗanda za su iya yi saboda haka ni abin da zan faɗa a nan shine mu mutanen Najeriya mu ringa koyi da abubuwa masu kyau masu amfani wanda zai daga tutar kasanmu ta ci gaba saboda akwai su akwai waɗanda suke so din su yi waɗansu dakile su suke yi ni a kullum magana da nake faɗa duk abin da mutum zai tsaya shi tsakanin shi da Allah ya yi kuma ya tuna kabarinsa ai kamar yadda wani lokaci ne magana ne ana ta surutu ana cewa mata su kenan kaɗai a gida su yi reno wannan lokacin ya kau ilimi ya yaɗu, ido ya buɗe tunda ko ido ya buɗe to a bar mata su yi abin da ya dace kawai abin da za a ce shine a yi gargaɗi domin shi yanzu wannan wallahi ya gama ci mana goro. abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai mako na gaba mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu shugabar gamayyar kungiyoyin mata ta Najeriya Madam Gloria Laraba Shoda. Da Hajiya Balaraba Muhammad shugabar kungiyar mata Fulani ta babban birnin tarayya Abuja da kuma Hajiya Sa'adatu Ahmed Bustani da ke da zama a birnin tarayya Abuja. Sai kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.